الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin albidaya fi ulumil qur'an matakin farko game da abin da ya shafi ilimin da ke cikin alqur'ani na babban malami sami ibn ibrahim ɗaya daga cikin manyan malaman masar za mu tashi a shafi na 51 albabul khamis ashar babi na goma sha biyar asasul labaran alqur'an Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa alkur'ani ya sanar da bayi labarurruka da suka gabata da labarin labarurruka da suke da alaka da abin da ake ciki da waɗanda suke da alaka da abin da zai zo salo-salo mala ya ce wa fihe salasatu bawazi a ƙarƙashin wannan babi na sha biyar mai magana akan labaran alkur'ani akwai bayanai guda uku da ke kunsar abin da babin ya tattara yace abbatul awwal bayani na farko shine bayanin da ke cewa qasasul qur'ani haqiqatun la khayal labarukan da ke cikin alqur'ani tabbas ne abin da aka faɗa an yi la khayal ba shaci faɗi ba ne. ba tatsuniya ba ce saɓanin labaran da suke cikin wasu littafai za ga wani ne gari ya maddaɗi ya zauna kawai yake bayanin gizo da ƙoƙi ko kuma abin da ya kama da haka a ce labaran daɗin na yanzu amma ba abin da ya faru a daɗin ba abin da ya faru a yanzu shine kawai gari ya daɗi isa ya zauna ya rubuta abin da ya rubuta wannan sauran littattafai kenan da ba qur'ani ba amma duk abin da Allah ya bada labarin sa alqur'ani ya faru haka abin yake ya ba mu labarin annabi yusuf da abin da ya faru da yan uwansa da mahaifinsa da matar sarkin masar da shi kansa sarkin masar ɗin duka wannan abin da muka ji Allah yana faɗa kan annabi yusuf haka abin ya faru tun da annabi yusuf yana rayu ya ba da labari kan annabi musa ya bayar kan annabi isa ya bayar kan maryam da sauran wato labarai da allah ya ambata a cikin alkur'ani to duka labaran da ya faɗa ba wai kawai zama aka yi aka shata su aka faɗa ko kuma kawai ya ga dama ya ce bari ya gaya bayi wasu abu da su faru ba a'a sun faru yadda muke jin su haka abin ya faru to wannan bayanin duk wanda zai karanta labarin alkur'ani ya san haka abba da sani bayani na biyu ƙasasul ƙur'ani salatatu anwa labaran da ke cikin alƙur'ani iri uku ne tamfari uku ne na ɗaya yake ƙasasul anbiya akwai labarukan da suke da alaƙa da annabawan Allah kamar misalin da muka bayar annabi Yusuf annabi Musa annabi Shu'aib annabi duhu da sauransu a ƙawamin. lam tathbut nubuwatuhum sai kuma labarin wasu jama'a ko wasu mutane da annabta su ba ta tabbata ba su ba magana annaba ba ne fiha Ibaru ko ibaratun amma akwai izina a tattare da labarin nasu sai Allah ya kawo labarin don a karu da isar da ke ciki da gairihim ga wasu kamar luqmanul hakim luqmanu wanda yake mai hikima da Allah ya ba mu labarin yake cewa wanda ya shafi laƙadin walaƙad atayna na al-hikmata an ashkur lilla Allah ya ce tabbas mun bai na hikima muka ce masa kuma ka gode wa Allah ba dabarar ka bace ta ko na hikima to har inda ake faɗo mana irin hikimar yi wa ɗansa wa'azi yace ba bar tarayya da Allah domin tarayya da Allah shi ne laifin mafi girma yace da shi ya tsaye da sallah yace da shi ya sani duk abin da ya aikata mai kyau ko mara kyau zai ga abin da zai ga sakayya Allah subhanahu wataala na kiyaye duk abin da bawa yi haka yake cewa da shi wajen abin da ya shafi halayyarka da mu'amalarka da bayi kada ka zama mai kau kai kada ka zama mai tafiyar kasaita da takama da abubuwa kada ka a maganganunka ka zo mai sakin murya gwangwarangwa da inda ka zo sace ga mutumin nan ya zo a kamar da magana ka matsakaiciya kada ka zama kamar kukan jakin kana magana sai ya karaɗe ko ina to irin waɗannan hikimomin da ya faɗa Allah ya kawo mana labarin yadda da kuma suka da ɗansa amma kai ma in ka ji ka ga a ɗanka kai ma in ka ji to ka abin da ake faɗa wato ainihin ɗan lukuma na cewar ka zama mai matsakaiciyar murya a magana ka zama mai matsakaiciyar tafiya a tafiya ka zama ba mai kau da kai ba ga jama'a kai ba kai za ka amfana to irin waɗannan akwai su cikin alƙur'ani daban-daban irin su labarin wanda wato ainihin ya wuce alƙarya ya ga cewar komai ya yi muris ke cankar yanzu ko ya za a yi wannan allah ya rahayata a ce garin nan yadda da yake ko ina ciki amma ga shi ya zama kamar ba a taɓa yanzu yanzu wannan ma zai a ce a ya raya shi ce to bar ka gani a kanka aka ɗauki ran i shekara ɗari a gurin aka tashe shi ka ce kana jin ka kamar yaushe a nan gurin sai na ga ko dai ɗan wani sashi na yi ne ko kuma yi ne guda ɗin cikakke saboda bai san inda ina yake ba aka ce to bari ka gani ma ai ka san a jaki kake ina jakinka sai ga yadda ake tashin kwarangwal din yana haduwa dan kashi yana haduwa da kashi kashi yana haduwa da kashi nama ya zo ya haɗu da nama aka rufe jaki sai ga jaki dir a gabansa shi ga naune ba jiyo ba yana da na Allah yadda ya kira ya abubuwa aka fito ga jaki dai ya rijiddige kuma ka ga yadda aka haɗa shi amma abinci da baya kwana yini eh bai lalace ba ina abincinka da ka tore shi shi kuma na nan kalo ba abin da bai canza ba saboda ba a so shi ya canza ba amma ku da aka so ku canza da kai da shi yaya mai faru da nan take ce Allah ni ne ga nauni ni na san kana da rayu batattu don ni ga nauni ai raya da ke ni ga nauni ina cewa koyi ne ɗaya ne ana gama a shekara ɗari ne a gurin mata wannan ai ba annabi ba ne kamar da bayanin musamma da wasu cewa magana mafi inganci ba annabi ba ne wanda aka tafa da shi ba wani abu da yake mutuwar annabi to saboda haka wannan labarin don mu da mu kai da cewa sai an mana ido da ido mun gani ba ba gamsu wani ma ya taɓa yi kuma ga abin da ya faru da shi mu ɗauki izina mu gamsu da abin duk da Allah ya ce yana yi haka ne yana yi to irin waɗannan akwai cikin alƙur'ani daban-daban labarin wacce ake cewa bilkis duk da hadisi bai zo ce sunanta bilkis ba ita da annabi suleiman a ita ba annabi ya bace dan ba annabiya ya bace ko amma a labarin nata da aka bayar akwai izina akwai abubuwan koya don a irin bayanan da ta ce to su fi tsabi'ar masu sarauta in suka shiga gari wanda bai kai nasu ba su fata-fata suke da masu mulkin garin su mai da su kaskantattu kaza kaza wannan yau da gobe rayuwa take faɗa kai ma an karaye za ka ga haka to ka samu kanka wani wanda yake harkar mulki ya fi karfin ka izo masarautar ka ya ce to ga abin da muke so ya sai ka ce to na bi in ba haka ba ya fata-fata da shi ke nan sai ce to ka ci gaba da mukamu ka za ka rike mana area ko kaga ba aya bace ba hadisi ba amma Allah ya kawo don mu koyi izina da abubuwan da suke ciki na darussa mu koyi su to ba yake cewa akwai irin wannan labarin waɗancan na annaba ne wannan kuma na wasu jama'a ne da za ka ƙaru ka amfana da abubuwan da ke ciki to Allah ya yi haka kaso na uku yake qasasul magazi labarar kan yaƙe-yaƙe wasiya da tarihin rayuwar al'umma Allah ya faɗa mana an yakin badar yakin uhudu gazwatul ahzab ya ya ambaci abubuwan da suke wani kuma abin za ka tar a tarihin rayuwar yadda abubuwa suka taho tsakanin annabi da kafirai har suna da shi me ya hana so kama kona alƙur'anin baki ɗaya Allah ya ta mu ba haka muka tsara dan ka rika yi da kaɗan da kaɗan yana tabbata su ma za ka ba rika karɓa da kaɗan da kaɗan da kaɗan har su ƙware su iya to waɗannan wasu abubuwa ne da suka faru cewar manzo sallallahu alaihi wasallam da yana maka amma matsi ya sa ya bar maka ya tafi madina karka jin cewar ya eh, gashi sun taho idan eh, ya kula li sahibi la tahzan inna allah ma'ana sun je sun zauna a kogo gashi gashi abin da ya faru har yana cewa to haka ana zaro maka wasu abubuwa da suka faru tire tire lokaci kaza bayan kaza kaza bayan kaza kaza to akwai irin wannan mala yace abbadu salih bayani na uku takarrurul qissati fil qur'ani maimaituwan labari a cikin alqur'ani da ikan faru Allah ba da labari a wata sura na manzo annabi Musa sai ka tafi wata sura an sake kawo labarin sai ka tafi wata sura sai ka ji an sake faɗan labarin annabi shu'aib an faɗe shi a wata sura a wata sura kuma an faɗa wata haka ita to wannan maimaituwar ke faruwa daga yatin hisan saboda wasu manufofi ne kyawawa Allah yake yin saboda idan ana ba da labari idan aka dan baka wani bangare aka yi shuru aka ce sauran sai Allah ya kai mu Allah Allah kake Allah ya kai mu gobe ko ina sa shauki ina sa ka so ka ji karashi ba shi ne masu yan rai da dangin goro ma suke tafi kurama su da ma shiriri ta da shirme da an zo wani kuri da kake so ka ji karashi ta ce a nan za mu tsaya mun daga aya kuma ba aya ba ce eh, an daga karya da yan za a a tashi rubuta e. to Allah wata wa ya kan faɗi wani abin sai kuma ya dakata ragowar wani abin sai ka ji a wata sura ragowar wani a cikin wata sura in ka tarkata sai ka fahimci sura baki ɗaya ka kaf inda ka saka annabi ibrahim an faɗi sa a cikin surata kaza an ambata a surata kaza an labarin da yake cikin surata kaza ba shine wanda yake cikin surata kaza ba ko kuma a abin da yake cikin surata kaza akwai shi a surata kaza amma da wani ƙari da babu a cikin surata kaza to haka akwai kyawawan abubuwan da Allah ya sa yake yin to amfanin a faɗi maka wannan cewar ka san a kowaɗannan labaran alkur'ani kuma ga irin yadda suke zuba su ga yadda za ka fahimce su don ka ji ana labarin sai ka ga wato ainihin waɗanda abubuwan da ma da ya tattara ina fito maka gare na fili to wannan shi abin da ya shafi karatun nan abin da muka da Allah ba mu ladansa kuskure Allah ya kai subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk